An hukunta gwamnatin Nijar da ya biya miliyan goma na sefa zaman diya ga rediyo talabijin labari da aka rufe tsawon kwana biyar cikin watan Maris 2018 tunasarwa ce za ku ji Metr Bulal Mulud Efred lauyan labari dauke da cikon bayani. Mayar da babban birnin kasar Nijar kan tafarkin zamani na ci gaba da gudana bayan babban taron tarayyar Afirka ayyuka ne da ke bisa gurin shigar wato tafarkin zamani a cewar gwamnan yankin Yame. Za mu ja akala birnin maradi domin mu yi wato zance kan wata matsala a masarautar gobir ɗin tibiri da ke magana bisa kan rishin kwanciyar hankali a garuruwan da ke iyaka da ƙasar Najeriya fayyacin rahoton musamman kenan na shirin yau. madala sunana gungu muhammad dantani yau alhamis 25 ga watan yuli 2019 sai ku bi ku sha labarun dalla-dalla an humurci gwamnatin kasar nijar da ya zuba miliyan goma kudin sefa na diya ga rediyo talabijin ta labari bisa ga rufewar da aka mata na kwana biyar cikin watan maris 2018 mu tunasar da cewa an rufe kafar labari ne biyo bayan ɗumin da ɗan fafutukan nan lirwana abdurrahman ya yi a ranar zanga-zangar da 'yan farar hula suka gudanar wada hukuma ta yani a kai metir bulal mulud ifrad lauran kafar labarin ya ɗauki da ƙarin bayani da yamma mu Kotu ta bayyana kanta a matsayin mai hurumin duba wannan lamari inda ta ayyana karar gidan rediyo da talabijin labari a matsayin ta kan ka'ida tare da cewa rufewa da hana shiga ma'aikatar da gwamnatin Nijar ta yi daga 25 zuwa 30 ga watan Mars na 2019 ya saba wa ka'ida. Kotun ta kuma ce gidan talabijin da rediyo labari ya fuskanci hasara sanadiyar gwamnatin Nijar. Kotun ta buƙaci gwamnatin ta zuba wa kafar labaran miliyan goma na sefa a matsayin tara da gyara kan hasarar da kafar ta fuskanta. Kotun ta kuma umarci a yi aiki da wannan mataki nan take ko da gwamnati ta ɗaukaka ƙara wannan babban ci gaba ne ga mashara'antar nijar sako ne mai ƙarfi da kuma tabbaci na kiyaye inci na tushe domin samun labarai na dukkan kafafen yada labarai Yunkurawa da wayar da kan mabuta al'amuran gari na jihar Zandayar domin haɓaka tattalin arzikin garin tare da baiwa gudunmuwar da lamarin bakuncin habre ke kawowa da kuma rage lagon abubuwan da suka ba su da kyau. Manufar wani babban taro kenan da ke gudana a Zandar tare da halartar wasu mahalarta da suka zo daga senegal da kuma kasar kamaru shugaban majalisar shawara ta yankin zandar mutari usman yama mustapha mamman sani karin bayani sai ya ce abin da doka ta dora mu yaunin shi shine bunƙasa arzikin wannan na jihar shine muka ce mu ma a nan jihar wannan tamu ta da tun tunda a duk in ka tai karkara babu gidan da zaka tai baka samu ba akuya ko ɗaya ko biyu ko ma wanda ta haka ba mu cin albarkal kiwon wannan namu da na awaki kan na tumaki ba mu cin yadda ya kamata a ci to shine muka kirawo su suka zo dan saboda su gaya ma mutanen mu wace hanyoyi ne suka bi suka bunƙasa kiwo na awaki a sanakar duk yawanci yan jihar da magana ba ka kaso za a ce su tashi da niyyar zuwa turai amma sai sai ta kasashen larabawa to amma yanzu da yake suna ganin wasu suna zuwa turan ba a huda tamanin ba su ma su yi kwaikwayo su bo in muka bunƙasa arzikin nan maimakon su tahi wani wuri sai tsaya nan. Satin da ya shuɗe an mammala ruwa kamar ga bakin ƙwarya a nan birnin Yame wanda ya kai har ya hana zirga-zirga bisa wasu titunan babban birnin ƙasa. Daraktan kula da tsaftar garin Yame Tonko Wahidi ya ma Maryamu Jallo raskonar al'amarin. Al'amarin makwantar ruwa bai shafi tsakiyar birnin Yame ba sosai a unguwannin bakin gari inda babu gototi ne ake ganin wurare da dama inda ruwan ke kwanci. A wasu wurare ma tafukka ne, wasu hanyoyi ba su biyuwa. Idan kuka muka ɗauki anguwa kamar Bobiyal da ke cikin karamar hukumar Yamai ta ɗaya, kuma yin tituna da wuya a bisu da motoci. Haka lamarin yake a unguwar Kwartagi, Lazare ma haka ne, duk wannan kuma saboda ba a yi gotoci ne. Anguwar da ruwan saman bai shafa ba sosai ita ce a aeroport, amma kuma ruwan sun yi barna a can, domin akwai gidaje da suka rubuce A huskar ma'aikatar magajin gari mun ɗauki matakai na fidda hanyoyi da ke baiwa ruwa damar gudana zuwa cikin isa. Bari mu tattaka arewacin ƙasa domin rigakai haɗuran ambaliya magabatan kwamin ɗin agades a cikin satin nan sun tunkari gudanar da wasu ayyuka akan hakan suna cikon ramun wasu wurare da kuma kwashe ruwa a cikin angowi daban-daban na garin ga fasar rahoton da wakilinmu anise karim ya rawaito mana A kowace shekara, angoni da dama na garin agarsin ne ke waskantar al'amarin ambaliyar ruwa a lokacin damana, ko a wannan mako gidaje da yawa sun rugushe musamman a unguwar Obitara inda waɗanda lamarin ya shafa suke wannan korafi. Maryama Hamid da ɗaya ce daga cikinsu. Muna cikin matsala, abin da gare mu ɗaki fudu. wallahi ɗaki guda kaɗai katse ba mu da inda ruwa suka huta. Gidan mu sai da ya cika tamkam har yabba gidan makwabta. Muna buƙatar dan Allah dan Annabi su taimaka mana magabata. Mun sha wuya. Ruwa ba su ma fita in sun Allah ka su cikin gida kwalfar su ne muke muna fidda sai sun kare. In aka ce maka hadari ya taso ba yaro ba babba ba tsoho babu salanga in Allah ya yi ruwa babu wurin kwanci balle wurin abincin da za a ci. Domin amsa kiran waɗannan mutane da waɗanda ke cikin hadarin fuskantar ambaliyar ruwa mataimakin magajin garin Agadas ya bayyana cewa za a gudanar da ayyukan ciko da samar da magudanar ruwa domin tattara su. Sai mu saurari Abubakar Ajuwal. Mun kaddamar da ayyuka cike hanyoyi da kuma gyara domin baiwa ruwa hanyar wucewa duka unguwannin da'irorin birnin ne abin ya shafa tuni akwai hanyoyin da suke da matsala lokacin damina mun tantance su muna kira ga al'umma idan suna da wata matsala su yi kokarin tuntuɓar jami'an mairi yana ba mu damar ɗaukar matakai a cikin gaggawa ruwan da aka tattara za a zuba su cikin gyabu inda kuma za a sake amfani da su a cikin wasu ayyuka na daban A wani fanni kuma bari mu komo hanyar da ke tsakanin margu bene da winditan na wadda ke cikin halin salwanta maras fa'ida alhali ko tana taimakawa ga bunƙasar da kasuwanci tsakanin gundumar boboi da ta yara da ke cin moriya ga kasuwar yeda mai ci kowace sati saidi abdu winditan ya tambayi wani mai bin wannan hanyar ya bayyana muna irin halin da hanyar ke ciki ga fasar abin da yake faɗa. Hanyar Winditan zuwa Margu tazarar kilomita 90 ne, amma sai an yi awa biyar ana tafiya a mota. Idan motarka tana da kwari ne kake iya yin awa hudu. Gaskiya akwai matsalar hanya tana cike da yashi ko ina. Akwai mutanen da suke kwashe kasar da helu muna ba su wani dan goro. Amma kullum dai matsalar ɗaya ce. Wannan bai gyara matsalar da zarar ruwa suka zo sai yaron mota ya shige gaba ya ga tsawon ruwan. Muna son a yi muna gada. lalacewar hanya tana kawo muna hasara kafin mu kai mai motar da fasinjoji sai sun yi jagab kira da nake yi ga hukumomi shine su taimaka domin su gyara muna wannan hanyar Bari mu komo nan birnin ya me ko da washe garin babban taron tarayyar Afirka ana ganin wasu ayyukan da ba su kammala ba, to suna cikin tsarin jimillar ayyukan da shugaba Isu Muhammadu ya sa guri ga mayar da garin ya me birnin zamani. Haka dai gwamnan yankin ya isa ka Karanta ya faɗi game da yin raskwana ayyukan. Gine-gine ba su ƙare ba, saboda gine-gine ne da suke cikin tsarin ayyukan shugaban ƙasa na sabunta birnin Yamai. Muna da waɗansu sauran otel za a gina. Akwai hanyar Cornish da ake yi, da kuma zauren taro na Palais de Congrès da ake sabuntawa. Kuma kallacin makarantar Lise Isa Kwarambe za a gina wani katafaren bene na hawa goma sha bakwai da zai kumshi duka ma'aikatan ofishin ministan kuɗi. Sannan tsakanin onarem da lorani za a gina wata otel ta hawa goma sha tara sannan bayan babbar muhawarar ia e da zilekaf da yawan hanyoyi ne za a yi abinda nake kira ga al'umma ya mai su kula da waɗannan ayyuka su yi karko domin amfaninmu ne. Kaman kowace shekara albarkacin haji wasu mahajata 'yan Nijar suna tafiya da ɗumbin goro da za su sayar a ƙasar Saudiya, kasuwancin da mahukuntan Saudiya ba su lamunta da shi ba, ko da a nan ƙasar Nijar goro ba abin da aka haramta ba ne. Masu kula da tsarin haji na kira ga mahajatan da su kiyaye tafiya da goro mai yawa zuwa Saudiya. Bari mu saurari Saidu Mamman Nasiru mai kula da sadarwa na hukumar Koho. Al'amari ne da muke kula da shi duka shekara, tafiya da goro da waɗansu kayayyakin shafe-shafe da kayayyaki da aka haramta a Saudiya. A zahiri ba a hana tafiya da goro ba, sai dai iya adadin da ake tafiya da shi. Mun ga waɗansu suna tafiya har da kilo 20-30. Mun kusanci ma'aikatar jami'an kwastam domin su kama muna sai suka ce muna abu ne da bai yiwuwa, saboda anan ba a haramta goro ba. Kenan yanzu abin da muke shine fannin waye da kawunan jama'a mun ɗauki duka matakan da suka dace domin magungunan likita akwai likitocin da aka kai saudiya domin kula da mahajita abin da ya fi ƙarfinsu ana garzayawa ta mara lafiya a cikin asibitoci na saudiya kuma kyauta ne ake ɗaukar ɗawainiyarsu Shugaban ƙasar Tunisia Beji Kaid Isbebsi a yau da sayan nan ya rasu yana da shekaru 92 a asibitin soje na Tunis, Allah ya mishi cikawa. Radio France International ta wallafa wannan sanarwa a kafin labarunta na yanar gizo duk dai a faɗar RFI ɗin Isibit wato a daren jiya ne aka kama shi asibiti inda aka kai shi aka kai mishi daukin magunguna da ke da wanda kuma yana cikin matsalar shaidawa ne shine shugaban tunisia na farko da aka zaba cikin tafarkin demokaradiyya a shekara 2014 beji kaid acb ya rasu ne wato sauran 'yan kwanaki ya 'yan watanni ya kammala wa'adin jagorinsa a cewar rfi sauraron shirye shiryen istiro ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa yanzu kuma ga rahoton na musamman halin kwanciyar hankali a cikin garuruwa na masarautar gobe tsibiri jihar maradi wanda ke bakin iyaka da ƙasar najeriya al'amarin yana ɗaukar hankali a faɗar yaya bawa janjuna shugaban wata shiyar masarautar gobe tsibiri hawa usman ta firanta da shi ga zubin firanta su Zamantakewa tsakanin al'ummar tsibirin gobir da 'yan gudun hijirar Najeriya na gudana daidai wa daida sai dai wannan zaman lahiyar da ke tsakanin su bai hana mazauna garin fuskantar yanayin damuwa ba kamar yadda Yahaya Bawa Junjuna mashawarci a masarautar tsibirin gobir ya shaida mana. Zancen harka tsaro harka ce wadda ke sha mana kai yanzu. Garuruwan mu duka na bisa iyakan nan suna cike da 'yan gudun hijira. Mutanen sun gudanu sun zaka cikin garuruwan mu na bisa iyaka. Yaya ne zamantakewa taku take da su 'yan na 'yan gudun hijira. Ana zama da su, amma ba zaman da bana ana da tabbacin cewa mutanen nan ana da cikakken yarda da su. Don mi saboda akwai al'adu waɗanda da namu da nasu sun sha bamban. Sannan kuma mutanen nan waɗansu sun zo cikin garuruwa sun yi mutanen garin yawa. Kenan akwai matsala ta abinci. akwai matsala ta ruwan sha akwai matsala ta lahiya sannan ga zaman ma ba mu yarda da shi ba tunda waɗansu 'yan ta'adda suna isa kwa cikin su don su gane ina ne muke da kasawa su cuta mana don haka nan ne muke da matsala da zama da su amma dole tunda mutane da matsala ta kawo su sun gudano sun zaka cikin ƙasa samu to dole mu karɓi su da hannu biyu mu yi hakuri da halin suke ciki wanda muna fatan Allah ya ba da iko a ce sun koma ƙasa su akwai matsala ta garkuwa da jama'a da ake wannan garkuwa da mutane gaskiya ne tunda wani lokaci ma akwai mota guda gaba ɗaya sukutun da 'yan Nijar sun to daga shinkafa su kame gaba ɗaya waɗansu sai da aka biya kuɗi miliyoyin naira waɗansu kuma Allah ya ba da iko da roƙon Allah sun kubcike sun gudanu kuma waɗanda ba su shigo hannunmu ba gaskiya mun hidda sarka waɗannan mutane sun kashe su tunda sun zo sun iske wani kwansaye mu saboda sun sa mutum ne mai kawo gudunmuwa saboda tsaro sun da sun kashe shi sun tai da ɗaya shekara ma wadda bata shekara biyu ba daga baya sun kira sun ci tana gari sai an ba su kuɗi gwamnatin Nijar Allah ya saka mai da alheri wannan jami'an tsaro Allah ya kare su wallahi ba dare ba rana lokacin duk da aka kira su aka ce ga sunan sun zo ga garinmu mu wallahi wannan lokaci sai ka gansu Allah ya saka musu da alheri Allah ya kare kare su Allah ya tsare su menene fatan ku bisa wannan al'amari fatan mu bisa wannan al'amari mu waɗannan mutane ba mu ɗauke su yan gudun hijira ba mutane ne waɗanda suka gudano dan kariyar rayuwarsu lahiyarsu wanda muna fata jami'an tsaro magabata na Nijeriya na koli su ɗau mataki bisa kan harkar tsaron nan na a samu mutanen nan su koma cikin garuruwansu su zanna Man sauraro abin da ya sauka kenan a labarun na harshen Hausa, amma kuma za ku saurari wato Balkisa Hamidu dauke da labaru a harshen zabarmanci kanan labarun da faranshi za su zo kuma ku saurari mahawar studio kalangu ni na ku dan badan da arlit malam mamman ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya studio kalangu Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. studio kalangu